To a shirinmu na matasa da siyasa ba dai ba murya ba ce amma mai sauraro zai so ya san da wani ne ya daɗa ziyartar zauren nan a bakar sadiq umar ni kin ga kamar mu da muke ta fafutuka akan harkokin matasa ni memba ne na kano state youth stakeholders forum kai da kuma kungiyar fafutuka tabbatar da ingantaccen shugabanci na gari a najeriya malam abakar gashi an fitar da suna ministoci har jiya an naɗa su an ratsar da su to um, matasa duk da dai a baya mun tattauna da wasu matasa sun ce su basu gamsu da wannan ministocin da aka saka ba mutum ɗaya ne suke tunanin matashi ne shi ya ɗan zarta matakin matasa to ya danganta da yadda mutane suka fahimci abin nan ɗin da ake ba matasa a najeriya in kika kalla ministocin daga cikin waɗanda aka naɗa arba'in 43 nan akalla akwai 'yan shekara hamsin hamsin hmm. wajen kusan mutum takwas ko tara in ban manta ba matasa sukan ce shekara hamsin ma ya zarce a'a gaskiya a tunanin ni kin ga matashi ne mm. amma wannan tsohon tunani ne saboda in kina maganan matashi yanzu matashi fa shine wanda ya dauka daga shekara goma sha takwas zuwa shekara ashirin da biyar to dan shekara ashirin da biyar wanda yana fitowa daga jami'a kenan za a dauke shi a masa minista aikin gaba a to ai zuwa 45 ma a yanda Najeriya nan take tafiya yanzu zan iya gaya miki miliyoyin mutane waɗanda suke 'yan Najeriya ne 'yan shekara 40 din zuwa arba'in da biyar har yanzu suna na a labor market ba su ma samu aikin yi ba to me yake janyo wannan rashin rashin a'a ba haka bane kin san ko mutane suna la'akari da irin kananan kasashe kamar irin su zimbabwe irin su kuwait da waye da sauransu da kuma ba su da population da yawa amma a kasar da take da population da yawa zai wahala ki je ki ga mutum an ɗauki minista Ɗan shekara gaskiya magana talatin a shekarun baya da aka yi lokacin farkon samun yancin kan najeriya za a iya yi saboda mutanen ƙasar su su mutum nawa ne kuma waɗanda suka yi karatun zamani mutum nawa ne amma yanzu najeriya kina maganar mutum miliyan 200 fa ko sama da haka in kin ɗauki india da wahala ki ga mutumin da ya zama prime minister ko ya zama shugaban ƙasa india ko ya zama minista eh a matsayin yana da karancin shekaru haka in kika je america haka in kika je rasha duk kasashen da suke da population da yawa kusan gaskiyar magana haka ne ni akan wannan eh. ba ni da ja ni abin da ya fi damuna eh ni kin san abin da ya fi na a matsayi da idan an bayar mm. wanda zai iya sauke nauyin da aka dora masa ni wannan shine da ya fi damuna ba wai shekaru ba mutane nawa ne aka ɗauke su aka ba su shekaru suke da karancin shekarun kuma suka zo a yanzu da yawa a cikin wannan gwamnatocin da suka wuce ko waɗancan da suka wuce ko waɗannan da ake ci da waye da sauransu mafi akasari matasan idan ka ɗauko su ma ka sa su sai su fara kuma gudun yan uwansu saboda me shi a lokacin yana tunanin cewa bai da gida bai da mata bai da mota to duk kullum tunaninsa shine sai ya samu mace ya auri irin wanda yake so sai ya sai gidan da yake so sai ya sai motar da yake so kafin ya gama wannan lokacin gwamnati kuma ya kare su ko waɗannan yawanci masu shekarun nan duk waɗannan abubuwa sun riga sun wuce su so ni shine wannan matsayi na akan magana shekaru a cikin waɗannan akwai mutane takwas eh, da matasa da aka sa su zaben sun cancanta kana tunanin za su kawo sayin da kuke eh, gaskiya a cikin irin rukunin matasan da na gani da irin kwarewar da suke da ita saboda ba yanda za a dauki mutumin da bai da ilimi a bashi hmm, minista yanzu zan miki misali kamar ministan da aka dauko daga Gombe hmm, Fantami da yan kudu da yan arewa da yan ko da kiristoci da abin nan sai kowa ya yadda cewa ya cancanta da ma'aikatar da aka bashi kuma kin ga matashi ne hmm. bai shekara hamsin ba haka in kika tafi kika dauki ɗaya daga cikin ministoci motocin da aka ɗauka oga shi ma ƙwararre ne ya ƙware wajen harkar aikin banki da waye da sauransu shi ma matashi ne shekararsa hamsin in kika je kika ɗauki abakar malami antoni general shi ma shekararsa hamsin kuma mutumin a cikin shekara hamsin har ya je ya zama senior advocate of nigeria aiki ma kin san cewa ya cancanta in kika je kika ɗauki ah, kamar ah, eh, akwai dai matasa kamar wanda nake gaya miki wannan state minister da aka ɗauka na niger delta shi kansa matashi ne tunda duk wanda yake shekara hamsin da a cikin jam'iyyun nan namu ana ɗaukan ɗan shekara sittin da biyar a ce shi ne eh, shugaban matasa to kuma an ɗauki ɗan shekara hamsin ko an ɗauki ɗan shekara hamsin an bata minista idan aka ɗauki ɗan shekara sittin a ce shugaban matasa rabu da su ni kin san ɗan talaka ne gaba da bayana eh. saboda haka su waɗannan matasan da suke korafi ko kuma mu da suke amfani da tunaninmu suke wannan korafin mafi akasarin su 'ya'yan elite ne ma in ma za a ɗauko ministan daga cikin ma matasan a bayar ba ma fa daga ni za a ɗauko ba ko ɗan gidan malam musa ko ɗan gidan malam garba a'a daga cikin 'ya'yan dai waɗannan mutanen waɗanda suka yi shekaran jiya suka yi jiya suka yi yau daga cikin su dai ake ɗaukowa to wanne ne zai amfani mu gwara ma a ɗauka daga cikin waɗanda suka ɗara mu shekarun a ba su waɗanda muke tare da su da a ɗauko waɗanda suka je aka haife su a america ko a ingila ko a france a ba su ministoci su zo kuma ba su amfanin mana komai a kasar ba. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.